waye kullum mutum ya dawo gida sai ki daga tambayar waye kaniyar ce waje kika gina min gida zo mu shiga ɗaki gaskiya ba zan iya shiga ɗakin ka ba ke ki zo mu shiga ɗaki na ce da Allah ya za a yi a dogara da wanda yake shan giya gurin ceton rayukan mutane idan kin ga ba za ki iya ba akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin kin gane yayi tun daga ran da kuka yi aure kai da matarka ba ta taɓa fashin ma wace irin soyayya ko gari tsakanin yaran nan har kuka ce wai sun fahimci junansu mu muka